Munawara kam da mutuwar jiki ta shiga gidan, Zulaiha ta biyo bayan ta tana yi mata dariya saboda ta fahimci kishinta da Aliyu yake yi. Haka dai aka ci gaba da hidima har lokacin zuwa walima. Abin mamaki sai ga mami a cikin taron masu zuwa walima, ta sha adanta masha Allah, ta fito uwar amarya sak da ita. An yi taron walima lafiya. Malamai sun nuna ƙwarewarsu wajen sanyaya zukatan mutane tare da ƙara jawo su zuwa hanyar tafarkin tsira. An yi wa amarya huɗuba sosai, dan shi an gokin zuwa yayi, don kawai kada maza za su je su ƙara kalle masa mata. Iya mata ne kawai aka yi walimar aka watsi. Bayan an yi taraban abubuwa kamar su bokitai, manyan robobi, jakunkuna masu ɗauke da sunan amarya da ango. Kai masha Allah fa komai an raba, tamkar dama can an daɗe da tsara bikin. Saboda kacokam Yusuf ne ya ɗauki nauyin yin kayan rabon, saboda kuɗin da ya saki nan take aka kare masa dukkan abin da ya sa a yi cikin lokaci. Aiko dukkan wanda ya je walimar ya wadatu da komai, an ci an sha gwanin burgewa sannan aka watse taron. Kasancewar momi ba ta gidan, dadi ma ya tafi hira wurin Balkisa. Misalin karfe tara rabi na dare, Munara ta fito falon ta zauna tana cat tana kallo saboda ta gaji da zaman ɗakin da take yi. Tana shiga status, kawai sai ganin abokanansu na makaranta ta yi da su Zulaiha da Yusuf tare da sauran wasu ‘yan uwansu suna ta ɗora status da wata amarya. Ta shiga status ɗin Zulaiha, babu shiri gaban ta ya faɗi. A razani ta tashi zaune cikin faɗuwar gaba ta ce, Munawwara ta yi aure, to ta aura, ta ci gaba da duba hotunan har ta ci karo karo da wanda Zulaiha ta yi wa Munawwara da Basarake suna kallon juna fuskokinsu dauke da farin ciki ta yi sauran ajiye wayar ta dafe zuciyarta da take jin tana zafi kamar za ta tarwatse saboda tsananin bugun da take yi tana cikin wannan halin ne sai ga kiran ƙawarta Nusi ya shigo wayarta da sauri ta ɗauka cikin kuka ta riga Nusi magana ta ce rayuwata ta zo karshe Nusi Munawwara ta auri haidar ɗina, ta ƙare maganar cikin tsananin kuka. Dadi da ke shigowa maganar da ya ji ta faɗa ta ƙara firgita shi, saboda shi ma dalilin da ya baro da shi wurin Bilkisin kenan, saboda suna tsaka da hirarsu ne wani abokinsa ya kira shi yana taya shi murnar auren. Duk da ya nuna ɓacin ransa a kan rashin sanar da shi da ba yi ba, shi ya sa a ruɗe suka yi sallama ya nufo gidan cike da jin haushin Alhaji Baba da yi masa wannan bazata, saboda rashin gaya masa da bai yi ba ya ƙona masa rai ba kaɗan ba. sai ga shi ya ci karo da kalaman munara da sassarfa ya karaso falon cike da mamaki a fuskarsa ya ce me na ji kina faɗa munara ta kashe wayar da suke yi da nusi cikin kuka ta ce dadi ba ka ce ya fasa aurenta ba to yanzu ya aka yi suka yi aure wallahi dadi ka ji na rantse ba zan kyale dukkan wanda ya ci amana ta ba akan auren haidar da munawwara ɗaya bayan ɗaya sai na ɗauki fansa akan kowa wallahi ta tashi ta fito gidan ya biyo bayanta yana kiran sunanta amma zuciyarta ta riga da ta ƙone tana fitowa gate ɗin gidan ma Ta takwaɗen da ke sakale da ƙofar gidan ta cire ta saka ta ratse ƙofar tana jin dadi yana ƙoƙarin buɗe gate ɗin amma ta yi bakin titi da sauri Aka yi dace Nafef zai wuce ta tare ta shiga ciki. Dadi yana karasowa Nafef din yana tashi da gudu. A guje ya koma gida ya ɗauko motarsa ya bi bayan su. Sai dai tun ba a je ko ina ba suka ɓace masa cikin tsananin tashin hankali ya dinga bulayin ta ina zai hango Nafef din. Amma duk iya sa dole ya haƙura. Cikin tsananin rudu ya fara zuwa gidan ƙawayenta neman ta ido rufe. Duk inda ya je sai a ce masa bata nan. Gidan 'yan uwan momi da nasa duk ya je bai ganta ba. Cike da jin haushin Alhaji Baba ya tafi police station ya ɗaibo masa 'yan sanda mota biyu ya yi jagora suka nufi gidan alhaji baban basarake yana cikin mota zaune a ƙofar gidan alhaji baba sai kiran nambar munawwara yake yi akan ta fito su je amma ta ki ɗaukar wayar ma ballantana har ta ji abin da zai sa ta wannan rashin kunyar da yake so ta yi gaban iyayenta. Ƙarshe ma kashe wayar ta yi gaba ɗaya saboda ta fara tsarguwa da kallon da momi take yi mata. Aiko tana ganin munawwara ta kashe wayar cike da mamaki ta ce da ita. Hala ba Aliyu bane yake kiranki a kunyace ta ce ne, momi. To me yasa ba za ki ɗauka ba? Munawwara ta ce wai yana ƙofar gida in zo in karɓi sako. Ni dai wallahi momi ba zan je ba gaskiya. kawai ya baiwa Yusuf saƙon ya kawo min mummy ta kalle ta ta yar dariya saboda zuciyarta ta hasko mata abin da take ɓoye mata wato so yake yi su keɓe ita kuma tana jin nauyin hakan Shi ne yake ta kira ita kuma ta ki ɗaukar wayar cikin basarwa ta ce ai da kin je kin karɓo da kanki sai ki dawo munawwara ta yi sauran faɗin ai momi ya ma wuce tun ɗazufa momi ta harare ta sanin ta ce sai kin yi haƙuri da shi saboda mazan zamani ba haƙuri ne da su ba ki yi ƙoƙari ki yi abin da yake so kada ki bari ransa ya ɓaci a akan abin da bai fi karfin ki ba munawwara ta bi lafiyar gado ta kwanta sannan ta ce zan kiyaye momi daga nan suka ci gaba da hirar su saboda ɗaki ɗaya aka ware musu domin su yi hirar su cikin nutsuwa basarake kam yana ganin ta kashe wayar ya fito daga motar ya jingina yana tunanin maganar da zai faɗa wa alhaji baba akan ya bashi matarsa aiko sai ga motar dadi a gaba ta 'yan sanda a bayansa da jiniyar su suka yi fakin a kofar gidan sannan suka fi fito basarake ya ɗago kansa cikin mamakin ganin dadi da 'yan sanda dadi kan bai ma a kula da shi ba ya fara baiwa 'yan sanda umarnin su je su fito da alhaji baba juyawar da zai yi ya yi arba da ke suka kalli juna ido cikin ido saboda hasken lantarkin da ya haske kofar gidan nasa a cikin kaduwa dadi ya ji gabansa ya faɗi babu shiri ya fara sharce gumin da ke fuskarsa da hankacif ɗin da ke hannunsa ya ji tsoro sosai sannan kuma ga haushin ganin basarakin da ya kofar gidan saboda ganin zai rusa masa plan ɗinsa na cewa alhaji baba zarafi don ya gano karen bana shi ke maganin zoman bana aiko sai ga basarake ya tako a hankali cikin ladabi har wurinsa ya duka ya gayar da shi sannan ya ce wa dadi lafiya na ganka da waɗannan mutanen dadi yana ƙoƙarin yin magana sai ga alhaji baban yan sanda a bayansa kasancewar dare ya yi sosai kowa ya shige gida shi yasa ba wanda ya san abin da yake faruwa alhaji baba yana ganin basarake ya fara murmushin mugunta kai tsaye ya miƙa wa dadi hannu da nufin su gaisa dadi ya kawar da kai sannan ya ce da yan sandan su tafi da shi station alhaji ya yi saurin faɗin babu inda zan je sai ka faɗa min laifin da na yi maka Aiko Allah baya kama mu da laifin da musamman aikata ba. Sharaf ɗan sanda daga cikinsu ya ce, Kada ka raina mana hankali mana malam. Bayan tun can na sanar da kai ya ce saboda ka ɗaura wa ‘yarsa aure ba tare da izinin sa ba, shi yasa ya nemo mu akan mu kwatar masa sa Ko ba na yi maka wannan bayanin ba tun kafin mu zo nan. Cikin tsananin bacin rai basara ya yace Bayanin ku ai ba shine bayani ba, ku bari ya faɗa da bakin sa mana, sai mun fi fahimtar abin da yake nufi, saboda ni ne nan na aure ‘yarsa, kuma ban aure ta ba har sai da izininsa. Dadi, ka yi musu bayanin kai ka bani izinin auren munawwara da kanka, saboda su yi gaggawar barin kofar gidan nan kafin su janyo mana idan mutane. Yana kare maganar ya ciro wasu kuɗi a aljihunsa, wanda bai san ko nawa ba ne, ya mika ma wani ɗan sanda sannan ya ce, Ga kuɗinku na mai da kuka ɓata ku yi haƙuri ku yi tafiyarku, wannan rikicin cikin gida ne, har ya so kar ya karba ogan cikinsu ya bashi umarnin ya karba kawai saboda ganin yadda dadi ya yi tsuru-tsuru yana zara idanu alamun rashin gaskiya sun bayyana akan fuskarsa suna karba suka shige motocinsu da gudu suka bar kofar gidan cikin jin haushi dadi ya kalli alhaji baba da ke ta yi masa dariyar cin nasara ya yi kwafa sannan ya shige motarsa ya bar kofar gidan zuciyarsa kamar ta tarwatse saboda bakin cikin rashin cikar burinsa na wulakanta alhaji baba da bai samu yayi ba basarake da alhaji baba suka bi shi da kallo har ya kule sannan alhajin ya yi yar dariyar manya ya ce aliyu allah ya yi maka albarka ya sa kai ma ka samu masu yi maka fiye da abin da kake yi na alkhairi Baki har kunne basarake ya ce amin alhaji na gode sannan suka yi sallama alhajin har ya juya zai shiga gida basaraken ya yi saurin faɗan alhaji ya ko juyo tare da cewa ko matar ka kake son gani ne basarake ya fara so sakai ya ce a'a dama zuwa nan in sanar da kai gobe da karfe sha biyu za mu bar garin nan alhaji ya yar dariya sannan ya ce karfe goma ma ka zo da motoci ka tafi da matarka cike da jin daɗin faracen alhajin ya fara yin godiya suka ƙara yin sallama alhaji ya shige gida basarake ya faɗa motarsa cike da jin daɗi ya bar kofar gidan. Wucewarsa ke da wuya sai ga Munari da Nusi sun fito a maɓoyarsu suka yi dariyar mugunta sannan suka kama gabansu suma. Ko da safiya ta waye gidan Alhaji Baba kowa ya tashi da shirin biki. saboda na safe ne kafin lokacin da za a wuce da amarya shi ya sa kowa sai hada hadarsa yake yi hankali kwance karfe tar da rabi sai ga motoci basarake ya turo na tafiya aka shiga ƙara gyara amarya ciki da waje sai kamshi take yi duk inda ta wulga sai ga wata ta kira ta ta ce da ita ana neman ta a rabar gida cikin tsananin farin ciki ta fito saboda tsammanin ta ko angon nata ne ta fito gidan kenan ba ta riga da ta karaso wajen ba ta ji an shaka mata wani abu a hanci aiko babu shiri ta tafi wadda ta yi yi aikin ta riko ta tare lullube mata fuska suka fito gidan. Yusuf da ke waya da basarake yana sayar da shi kada munawwara ta shiga wata mota. Shi da kansa zai zo ya ɗauke ta da tasa motar, aiko sai gashi lokacin ya ga fitowarsu, ya bi su da kallo, ya biyo bayan su da nufin ya sanar da su saƙon. Aiko kai tsaye matar ta saka Aiko kai tsaye matar ta saka ta a wata mota wadda dama a kunne take suna shiga kamar walƙiya suka bar kofar gidan ba tare da sun jira sauran motocin ɗaukar amarya ba. Yusuf yana ganin haka jikinsa ya bashi akwai matsala da gudu ya faɗa tashin motar ya bi bayan su. Duk ƙoƙarinsa na sanya cin musu ya shawo gaban su amma sun yi masa nisa kafin ka ce me sun ɓace masa kamar walƙiya dole ya yi fakin ya fara kiran basara ke hankali ya tashi. Munawwara kam ta ma san me suke yi ba har aka je gidan da za a kai ta. Matar ta riko ta har zuwa wani ɗaki inda suka tarar da wasu murɗaɗɗun katti majiya ƙarfi sun kai su goma. Ta kwantar da ita akan gado, sanin ta kalli kartin nan ɗaya bayan ɗaya ta ce da su ga wuri ga waina, ku tabbatar kun tayar da ita daga aiki, sannan ku zo ku karɓi kuɗin ku ku ƙara gaba. Basarake yana jin abin da Yusuf ya sanar da shi, ya ce da shi ya je ya ɗebo masa 'yan sanda, zai kira shi kafin ya je police station ɗin, ya faɗa masa inda za su same shi. Jikinsa yana rawa ya ɗauko wayarsa ya faɗa mota hankali tashe. Duk saurin da noradin yake yi don su je tare, bai samu ya cin masa ba, saboda fusgar motar da ya yi a guje, yana cikin motar ya buɗe wayar ya shiga location ya fara sacin ta inda zai gano munawwara saboda zoben da ke hannunta wanda ya saka mata na gold Tsakiyarsa akwai ɓoyayyar kamara ta sirri mai ɗauke da na'ura tamkar wayar Android. Shi ya sa abin ya zo masa da sauƙi. Binciken inda location ɗin nasu yake yi don ya samu damar bibiyar bayansu har zuwa unguwar da aka kai munawwara. Bin aro ɗin binciken da yake yi a location ɗin shi ya sa abin ya zo masa da sauƙi. Saboda bin aro ɗin da yake yi har ya samu damar bin bayansu har zuwa unguwar da aka kai munawwara har ƙofar gidan. Sannan ya kira Yusuf ya sanar da shi unguwar tare da yi masa inkiya da kwatancen inda gidan yake. sannan ya fito motar ya fada gidan saboda sun manta shabba su rufe gate din ba yana kallon wayar tana nuna masa inda zai je har tsakiyar gidan sai ga shi har kofar ɗakin cikin farin cikin cin nasara ya maida wayar a jiwonsa ya saka kafa ya bugi kofar ɗakin da zafin nama sai ga kofar a ƙasa ta faɗi babu shiri saboda dama ta sha wuya neman agaji take yi Abin da idanuwansa suka gani ya saka zuciyarsa daina aiki na wucin gadi sannan ta dawo bugawa har tana ƙoƙarin fitowa daga ƙirjinsa saboda dukan lugudan da take yi saboda wani girshikeken ƙato ne wanda da alama ma duka ya fi su girma ya gani kwance a kan gadon hannunsa a jikin munawwara yana ƙoƙarin cimma mummunar manufarsa sai ga basaraken ya bugo ƙofar ta faɗi a razane katin da sauran katin duka suka kai kallon su ga bakin ƙofar ganinsa da yanayin da yake a ciki ya sa katin da ke ƙoƙarin ketawa wa munawwara haddi ya yi zumbar ya miƙe kafin ya tantance ya ji saukar naushi a fuskarsa basaraken bai tsaya iya nan ba ya shaƙe masa wuya idansa a rufe burinsa kawai ya aika shi barzahu ko zai rage zafarar ɗan mugun ganin da idanuwansa suka yi masa sauran kattin suna ganin shi kaɗai ne babu wasu suka yo kansa da duka yana karewa har sai da ya ga ya kai wannan katon ƙasa har lokacin yana shaƙe da wuyansa Shi ko sai kakarin mutuwa yake yi yana ƙoƙarin leƙo ƙofar lahira. Ƙarar bindigar da suka jiyo ne ya saka suka daina dukansa a ruɗe suka fara neman hanyar tserewa. Sai gashi suna ƙoƙarin fita daga gidan 'yan sanda suka cafko su duka. Basarake kam sai da ya ga ana ƙoƙarin shigowa ɗakin ne ya yi saurin sakinsa ya yi kan munawwara da ke kwance. Tamkar matacciya bata ma san me ke faruwa ba. Da gudu ya ɗauke ta zuwa wani ƙaramin ɗaki da ya gani a cikin ɗakin saboda baya son wani ya ƙara ganinta a yanayin da take. Hawaye hawayen bakin ciki suna zuba a kan fuskarsa ya gyara mata jikinta sannan ya rungu mota za su fito daga ɗakin wanda ya yi daidai da karasowar Yusuf da 'yan sandan shi ma a rikice ya fara zub da hawaye saboda ganin hawayen da basarake yake yi zuciyarsa ta bashi an yi rafin ɗinta jiki babu kuzari ya biyo bayan su suka fito daga gidan tare da 'yan sanda kai tsaye ya faɗa motarsa ya zauna a sit ɗin baya rungume da ita ganin haka ya sa Yusuf ya shiga motar ya ja su suka bar unguwar har sun fara tafiya basarake ya yi magana cikin wata raunanniyar murya ya ce, "Mu je asibiti Yusuf." Ya nufi wata babbar asibiti mai zaman kanta. Kai tsaye aka karɓe ta cikin gaggawa, aka shiga binciken halin da take ciki. An yi mata allurar kare wannan abin da suka shaƙa mata, wanda ke saka ta bacci irin na mutuwa. Sannan suka fito da ita zuwa wani ɗaki na hutawa, saboda basarake ya yi musu bayanin ba kwanciya za a ba su ba, saboda tafiya ce a gabansu. Wani likita ya kira shi yana yi masa bayanin abin da aka shaƙa mata, amma shi zuciyarsa ta fi karkata a kan rafin ɗin da yake tunanin an yi wa munawwararsa. Ya kasa haƙuri ya ce da likitan, a nemo min wata ƙwararriyar likitan mata, ina son ta duba min ita. Likitan ya ce, oke babu damuwa, bari na kira Dr. Maryam. sha Allahu za ta gano komai. Kai tsaye ya ɗaga waya ya kira ta, sannan ya ci gaba da yi wa basaraken bayanin matsalar manawara tare da kwantar masa da hankali, wanda shi sam bai ma san me yake faɗa ba, saboda jikinsa da zuciyarsa duka san sun amince akan an yi wa rayuwarsa illa, an keta wa matarsa mutunci, sai ka Yusuf ya shigo a ruɗe ya miƙa wa basarake wayar alhaji baba ne yake son yin magana da shi shi ma ya ji gabansa ya ƙara faɗuwa saboda baya son kowa ya san da wannan tozarcin da aka yi wa matarsa yana karɓar wayar wata dabara ta faɗo masa bayan sun ɗan gaisa a gajarce alhaji baba ya ce munawwara muka nema muka rasa kan faɗin gidan nan ba a ganta ba ko kuna tare da ita ne basarake ya yi saurin faɗin eh muna tare alhaji har ma muna kan hanyar zuwa abuja a ɗauko sauran mutanen kawai su biyo bayan mu alhaji baba ya sauke katuwar ajiyar zuciya sannan ya kashe wayar. Basarake ya mika wa Yusuf wayar ya fito daga ofis ɗin wanda ya daidai da shigowar Dr. Maryam. Ba ɓata lokaci likitan ya yi mata bayani. Ta je har ɗakin da Munawwara take. Ta bincike ta tas sannan ta koma ta sanar da su komai nomal ne. A lokacin ne hankalinsa ya kwanta. Duk da ɗaya sashe na zuciyarsa yana karyata hakan saboda abin da ya gani da idansa wanda har lokacin bai daina yi masa gizo ba. Sannan ya fito daga ofis ɗin ya tallafo ta a jikinsa. Ta langabe don har lokacin abin bai ƙarasa sakinta ba. Ya biya bil ɗin komai Mai sannan suka fito kai tsaye suka nufi inda motar take aje sai da ya saka ta a motar sannan ya ɗauko wayarsa ya yi dalin wata namba kira ɗaya a na biyu aka ɗauka ya tambaye shi akwai jirgin da zai tashi zuwa abuja ya ce a'a sai dai a yi masa bukin ya ce to yana jira kai tsaye ya ce da yusuf ya kai su airport cikin tsananin tausayin su duka ya ja motar suka tafi wanda kafin ma su je an kammala komai su kawai ake jira ba ɓata lokaci ya yi sallama da yusuf ya ce ya je da motar ya ajiye a hannunsa zai dawo wani sati asibitin sannan ya ce ya faɗa wa DPO a yi ta ba su gwale-gwale har sai ya dawo. Haka ma ya roƙi Yusuf ɗin da kada ya faɗa wa kowa abin da ya faru. Wannan sirrin ya tsaya iya tsakaninsa da shi, ya da masa babu matsala sannan suka rabu. Zuciyoyinsu duka biyu babu daɗi, saboda Yusuf bayan ɗagawar jirgin su kuka ya yi ta rerawa, saboda tausayin ‘yar uwar tasa ta hannun damansa kuma abokiyarsa munawwara. Duk da idan ya tuna halaccin Aliyu sai ya ji damuwar ta ɗan rage masa, saboda yana da yaƙinin cewa zai riƙe ta da amana kuma ba zai faɗa wa kowa wannan sirrin ba. ke kan bayan ɗagawar jirgin su ya kai kallon sa gare ta tana ta hankali kwance wani tausayin ta ne ya kama shi tuno abin da ya gani ya sa ya saurin rutsa idanuwansa ya matso wasu hawaye masu zafi suka dinga kwarara suna sauka tare da kaiwa iska naushi wanda ya sanadin dawo da ita daga nauyin baccin da take yi ta buɗe idanuwanta a hankali jin saukar hawaye akan fuskar ta ta yi saurin tashi zaune ganin ta yana zubar ruwan hawaye wasu na korar wasu hakan ya sa ta yi saurin bugawa da sauri ta kai hannunta akan fuskar sa. Ta fara share masa hawayen kwalla cikin idanuwanta ta ce, My only one, me yasa kake kuka? Ka yi haƙuri idan ni ce, na yi alƙawarin zan zamo mai yi maka biyayya akan dukkan abin da kake so. Da sauri ya share hawayen ya rungo mota a jikinsa ya ce, Babu komai, kukan farin cikin ganin cikar burinmu ne. Munawwara ta ɗago kai tana kallonsa sannan ta ce, Ka faɗa min gaskiya, saboda na san Aliyu na jarumi ne, ba zan yi kuka don wannan dalilin ba. Ya ƙara rungu mota tare da aza kansa a saman fuskarta ya ce, Ba na son surutu, ki nitsi da kyau, kin kusa zuwa gidan sarakanki. Kada ki je ki yi abin da kakala za ta dinga miki dariya. Da sauri kirjinta ya ƙara bugawa, sannan ta rufe fuskarta ta ce, "Ni dai wallahi kunyar su nake ji." Yayi yar dariyar ƙarfin hali sannan ya ce, "Kun fi kusa nan da kwana biyu zuwa sati, na san za a fara nuna min yar wariya." Munawara ta yi shiru tana dariya ƙasa-ƙasa har suka je garin Abuja suna yar hirar su Ko da suka sauka bai wuce da ita gidan kai tsaye ba, sai da yayi waya aka kawo masa wata motar, sannan ya ɗauke ta suka tafi wani katafaren shago ya siyo mata wani dan kareren les tare da wata alkyabbar mata mai masifar kyau da takalma da komai wanda za ta yi amfani da su a take ba bada ɗinki, minti talatin aka haɗa ya karɓa suka nufi wani shagon kwalliya ya ce a haɗa masa ita cikin minti ashirin kacal aiko ba bata lokaci ta shiga wanka ta dirje jikinta sannan ta fito aka tsantsara mata kwalliya ko da lokacin ya cika har an kammala hada ta ta fito a amarya sak sannan ya ɗauke ta yana tsokanar ta suka nufi gidansu wato katafaren gidan alhaji dukka mai gwal munawwara tana ganin katafaren gidan ta ƙara girmama al'amarin ubangiji a ranta ta ce ashe ba banza ba aliyu yake yi wa kuɗi kisan gilla shigar su gate na biyu ne suka hango motocin yan kawo amarya munawwara ta yi saurin kallonsa ta ce ya aka yi tafiyar tamu ta zama daban-daban basara ke yayi yar dariyar yaƙi sannan ya ce ni ma tambayar da zan miki kenan ke daɗi miji shine kika biyo shi kika baro masu kawo kawo ki a can babu shiri kirjinta ya buga fuskar ta dauke da mamaki ta ce na shige su ya aka yi ka taho da ni ban sani ba wallahi ban ma san na biyo ka ba abin da kawai zan iya tunawa lokacin da muke hidimar bikin a gidan Alhaji Baba yan saboda Allah ka kyauta mun kenan haka kawai ka sa mutane za su yi ta min wani irin kallo ta kare maganar cikin zubar wasu hawayen takaicin abin da ya sa ta ta aikata saboda a tsammaninta 'yan sansa ne ya ja ta bata ma san ta yi ba musamman da ta tuno ko sallama bata yi da momanta da sa Alhaji din ba. Aiko ta bare baki da kuka cikin yar dariya ya ce, Salon ki sa a ce wani abu na yi miki ko yanzu shi kenan dan kin biyo ni ne abin kuka shaf jan lalle wannan shagwaba ta ke babba ce dan haka bari in isa gida da ke sai momi ta yi ta aikin lallashi yana kokarin fitowa ne ta yi sauran faɗin wai wa ya gaya maka haka ake ɗauko amarya yana dariya ya ce to ni dai a haka na yi nawa Ya fito daga motar ya nufi wata gwaggwansa da ita ma tana hango shi ta yo wurinsa cikin faɗa ta ce da shi kai angon zamani ka san kai ne zaka ɗauko matarka kuma shine ka tura mu Ka sa hankulan mutanen gidan su yarinya ya tashi mahaifiyar ta fa wallahi har kuka ta yi da aka ce mata ba a ganta ba cikin sigar lallashi Aliyun ya fara so kai ya ce a yi hakuri da ni gwaggo ni ma ba haka na so ba ga ta can na kawo muku ita a shigar da ita ciki gwaggon tana yar dariya ta ce A ina ka ƙarasa aikin ka tun da ka ishi kanka yana yar dariya ya sun koyar da kai ya ce tuba nake gwaggo na yi laifi a yi min afuwa sannan ta wuce shi kuma ya nufi motar inda munawwara ke ta sharar kuka kanta a duƙe hular alkyab. ba ta rufe mata fuska duka. Gwaggon cike da murnar ganin ta ta riko hannunta ta fito motar jiki babu kuzari. Suka nufi cikin gidan. Sauran 'yan kawo amarya da wasu dangin Aliyu suka dafe musu baya har suka shige bangaren momi. Aliyu bai dauke idansa a kansu ba har sai da ya ga sun shige duka. Sannan ya sauke ajiyar zuciya. Tuno abin da ya gani ya sa zuciyarsa ta ƙara bugawa. Wani sabon bacin rai ne ya ziyarci zuciyarsa cikin tsananin bakin ciki tare da zafin da zuciyarsa take yi ya juya da nufin shiga mota ya haɗa ido da nuraddin da ke bayansa sa shi ma fuskarsa cike da damuwa ba tare da Aliyun ya ce da shi komai ba ya buɗe motar ya shiga ya za kansa saman stiyarin ɗin motar wasu hawaye masu zafi suka shiga zubo masa cike da mamaki abokin nasa ya buɗe gaba ya zauna fuska ɗauke da damuwa ya ce ni tun lokacin da naga ka fito a hotel a ruɗe na san akwai abin da ya faru shi yasa na biyo ka a baya sai kuma kafin na ƙara so ka fice na yi tunanin watakila ba ka son rakiyata ne shi yasa na koma amma hankali na gaba ɗaya yana waranka sai gashi kuma waɗanda da muka tura su ɗauko amarya suka kira ni suna sanar da ni wai ba ga amarya ba. An neme ta ko ina an rasa ba ta gidan, na yi ta kiran wayarka tana ringin amma ba ɗaga ba, shin me ke faruwa ne? Dan ganin ka haka ya tabbatar min akwai matsala. ke ya ɗago fuskarsa ta jike da hawa ya ce, ba zan iya faɗa maka ba saboda sirrinmu ne ni da matata, ka dai yi min addu'ar Allah ya yaye min damuwar da ke raina. Yana ƙara faɗin maganar ya tada motar ya yi suka fito daga gidan. Nuradin ya sauke katuwar ajiyar zuciya sannan ya ce, Allah ya yaye maka koma menene. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya na yau. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a wai